namiji ya durkusa yana lasa farjin matar shi wani irin karnakanci ne wannan jama'a wani irin ɗabi'a ce ta bunsuraye irin wannan ai bunsuru ne yake lasa azzakari ko farji ko makamantan haka ya za ku sake amai da ku 'ya'yan awaki marasa kunya saboda haka mutane karin ba da abin da ya zo daga turawan yamma shi shikenan saboda kana da'awar civilization wa kai ya waye kaza kaza shikenan sai ka karba sai ka auna da alkur'ani da sunna su imamu malik ma aka ce sun faɗi magana ka auna da alkur'ani da sunna manyan malamai manyan bayan allah wanda duniya ta shaidar da iliminsu da alherinsu balle wasu 'yan iska tsinannu masu yakar musulmi jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau ko to da wannan ne zaka gane ashe gaskiyar lamari akwai matukar kuskure ga ainihin mutane da suke daukar irin waɗannan maganganu Allah maɗaukakin sarki ya mana taimako akai to in aka gane wannan da kyau sai a ga cewa lallai ne Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da ainihin asadu da mace ta ainihin wato inda Allah ya umarni sai ce inna Allah yuhibbu tawabina wa yuhibbu mutatahhirina Allah yana son bayi waɗanda ke tuba suna komawa ga Allah kamar yadda Allah yana son bayi waɗanda suke masu neman tsarki shi yasa kullum ka rinka neman tsarki da tsarkakewa Qur'ani da sunna ingantacciya kullum ka kaurace wa najasa da abin da Qur'ani da sunna suka nuna najasa ne wannan ita ce aya ta 222 a cikin suratul baqara Allah maɗaukakin sarki taimake mu a cikin hadisin da al-Imam Muslim da Nasa'i da Abu Dauda da Tirmidhi da Ibn Majah da Imam Ahmad hadisi sahihi suka fitar da shi annabi ya ce isna'u kulla shay'in illa nikah idan matanku suna haila ya halatta ku komai da su amma banda ainihin sabuwa irin ta aure anan ne al-Imam Nawawi ya ce ai da mutum zai ƙurta cewa ya halatta a sadu da mace tana haila ya ce ya halatta yana musulmi ya ce ya halatta a sadu da mace tana haila ai ba komai duk wannan hayaniya ne zafin kan addini ne imamun nawawi ya ce wannan mutum ya zama kafiri kuma wanda ya ridda allah ya tsare mu to idan mutum ya sadu da matar shi a cikin ainihin haila a halin ya manta ko a halin ta manta ko a halin ba su sani ba ko wata larura makamanciyar haka babu laifi a kai domin abin da mutum ya a halin mantuwa ko a halin kuskure ba za a kama shi da shi ba ko kuma ita ba ta san jini ya zo mata ba shi bai san mata shi na jini ba sai da suka sadu kawai sai duk suka ga jikinsu duk da jini face-face babu komai akan haka amma mutumin da ƙememe ya san cewa matar shi tana haila ya je ya ainihin sadu da ita nassin hadisi sahihin hadisi a cikin sunan tirmidhi babu shakka game da ingancin wannan hadisi ka je ka karanta sharhin tirmidhi na babban malami a sheikh ahmad muhammad shakir mujalladin shi na farko don ta iya yiwa ka je kana karatun kamar bulogul maram ko wasu littafai kaga an ce ai wasu malamai sun ce bai inganta ba har imam shafi'i ya ce in har hadisin ya inganta to zan ba da fatawa da shi to hadisin da ya inganta kuma shine annabi yake cewa duk mutumin da matar shi ke haila ya sake ya sadu da ita to zai ainihin ba da kafara ta dinare guda ko kuma rabin dinari malamai suka ce wannan ya danganci gwargwadon wadata ne ko kuma mutumin da yake ainihin talaka ne nawa ne rubu'u dinar misali rubu'u dinar in ya kama naira dubu ɗaya idan mutum ya sake ya sadu da matar shi da gangan tana haila sai ya ba da ainihin wato naira dubu hudu kenan kaga sabon sadaki kenan gobe ma kuma ko to ba ita zai ba kar ta ji an ce sabon sadaki ta ce yau wa malam a'a aka ce sadaka kafara zai bayar ba ke zai ba ba ina fata an gane wannan da kyau yauwa haramun ne ka sadu da ita tana haila in ka sadu da ita tana haila mawadaci ne kai shari'ar musulunci za ta aza maka kafara ta ainihin dinare guda kwatankwacin dubu hudu ne ko dubu biyar ne gwargwadon yadda aka yi kiyasin dinare in kuma talaka ne dan ne ci da kyar ne abubuwa ga sunan aka ce rabin dinare naira dubu biyu kaga gobe ma ka sake ta'addanci akan haka jama'a mun gani to da nan ne sai malamai suka ce to in ya zama matar ka ɗaya ce gyal ba yadda ka iya ga sha'awa ta taso maka yaya za ka yi sai ka je ku yi wasa da matarka har kai istimna'i ya halatta a nan ka je ku ta wasa a nan ne aka ce har ya halatta ita kanta ta mulmula wa namijinta azzakarin har yadda mani zai fita wannan ya fi sauki da a ce ya tafi ya je ya yi zina in ko yana da mata ta biyu shi kenan sai a zauna a tattauna tsakanin shi mai gida da uwar gida da amarya to shi kenan duk sanda mai gida ya shiga halin bukata wance yana ɗakin ta ita kuma tana haila sai ya shiga ɗakin wance biya bukatar shi ba wanda zai ce haramun da wannan sai dawan malamai wanda suke cewa dan shege daban ko dan zina daban in ka ce musu me bayani wai zai ce dan shege shine shegen cikin gida ranar ba ranar girkin uwashi ba ne sai aka ja ka sadu da uwashi sai ta haife shi wai shege kenan dan zinafa dan kwararo dan ta gaban fatiha dan iska na waje to wannan tarifin aina lakum a ina kuka samo shi min aina lakum hadha tarif wa tafriq nabbi'una bi ilmin in kuntum sadiqina babu dalili dan duk da aka haife shi a kwararo dan iska ba da ɗaurin aure ba in ka so ka ce dan zina da larabci kenan in ka so ka ce dan shege da hausa kenan dan ta gaban hadari da hausa dan iska duk hausa ce wannan duk ya daidai ne sunan shi ne amma ɗa ne uban ya je ya sadu da uwar ba a ranar girkin ta ba gayar al'amari abin da za a ce ya zalunci waccan mata ta shi ya je ya tuba ta yafe mishi amma ɗan da aka samu ɗa ne halal malak irin ka kai malamin wa ma fi ka halarci tun da kai tukuna ana abin ya kamata mu gane wannan jama'a an gane wannan da kyau ko allah maɗaukakin sarki shirya da mu saboda haka waɗannan su ne takaitattun bayanai waɗanda ainihin zamu dangane da ainihin abin da yake da alaka da wannan kafin mu tafi zuwa ga ɓangare na biyu na istihaba ga wasu matsaloli da ke da matukar muhimmanci game da haila matsalar nan kar da kumanta jama'a muka ce sunan wannan kaset ko wannan lacca haila larurar mata kuma mun fisgi wannan sunan ne mun ciro wannan sunan ne daga cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda jabiru dan abdullahi ya ruwaito shi wanda yana nan cikin sahihu muslim a cikin kitabul hajji jabiru ya ce yayin da muka tafi aikin hajji ranar tara ga wata na ainihin zulhijja shekara ta goma shekarar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya je hajji kenan jama'a mun fahimci wannan da kyau ko ita ranar takwas ga wata ita ce yau wuya kenan ana jajibarin arafa duk sahabbai tare da annabi sallallahu alaihi wasallama an kinkintsa masu harama sun shiga harama an kintsa za a fita za a je za a yi aikin hajji sai annabi ya shiga masaukin aisha sai ganta ta fashe da kuka ke kuma ba lafiya sai ta ce ai haila ce to kaga kuma mata to me kai kuka sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan wata kaddara ce wata larura ce da Allah ya aza muku ku mata ‘ya'yan annabi Adamu kaji daga nan muka zaƙulo wannan suna haila larurar mata to mun kira ta larurar mata ne ba don komai ba saboda kalmar tana da faɗi ta fi dacewa a kira ta haka domin can da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ku mata ‘ya'yan annabi Adam wannan yana nufin al'aglab ne amma an ba haka ba akwai matan dabbobi da yawa suna haila misali godiya tana yin haila dokanya ta mace tana yin haila irin waɗannan kaza ashe ba za a su ba 'ya'yan annabi adam bane amma su masu ne amma yanzu annabi yana magana akan abin da yanzu yake magana ne da matar shi aisha to wannan ainihin kasar kamar yadda ta ji mun ce haila larurar mata to ga ƙarin matsaloli akan haka shine ina hukuncin ɗaukar haramar aikin hajji ko ƙora ga matar da take da haila ko kuma jinin haihuwa an kintsa za a tafi aikin hajji tsab ana zuwa airport a kano ne ko a yola ne ko a maiduguri ne ko a kaduna ko a Legas? sai kawai sai ta haifa a airport to kaga shi kenan yaro ya zama dan kabo kenan ko dan <laughs> kabo kenan mana ko an haife shi a gaban kabo iya to shi kenan a ba fa nan raha ce ake kaka je a abin nan kace an ce dan kabo a cikin sunna ba haka aka ce ba dan raha ne yake mun gane wannan da kyau ko wannan mata shari'ar musulunci bata hana ta ta aikin hajji ba duk wannan abubuwa da ake cewa mai aikin hajji mai ciki kattaje sai dai an dubi maslaha game da lafiyar ta kawai amma wata mai cikin tana nan daren kam cikin ne kawai a jikinta amma lafiyar ta kalau don haka sai aka kintsa aka tafi sai ta haihu da ta haihu sai ya zan an tafi za a je a ɗauki harama aikin hajji yanzu ita ga jinin haila ai ga jinin haihuwa yaya za ta yi sai ta yi wanka tsaf wankan da aka saba yi na ɗaukar harama ba wankan jinin haihuwa ba sai ta kawo ƙunzugu ta sa ƙunzugu shi ne wannan auduga da ake sawa a zamanin yanzu a zamanin da tsumma ne mata iyaye da kakanni suke cusawa lokacin ba a zo da wannan auduga ba wadda ga tana ana sa ko guba a ciki da makamantansu allah ya kiyaye to sai ya zama in ta sanya wannan ƙunzugu sai ta ɗauki harama aikin hajjinta ko umara tsaf kamar yadda kowa ke ɗauka sai dai kaga ita ba za ta yi wannan sallah ba da ake yi na fila raka a biyu da makamantansu harama dai sai labbai ka umratan ko labbai ka umratan an biha ilal hajji Allah na amsa kiranka da nufin gani nan na taho zan yi umra ko ga na taho zan yi umara da hajji sai ta ci gaba labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lakal mulk la sharika lak to in aka shiga inda ka'aba take ita ba za ta yi tawafi ba ku kiyaye wannan da kyau haramun ne ta tawafi kamar da kaji mun fara faɗi a baya tunda ta taho da jinin haila ko ta taho da jinin haihuwa kai tsaye sai ainihin kawai ta wuce zuwa ga safa ta tinkari dutsen safa inna safa wal marwata min sha'airillah ta hau safa ta ainihin irin abubuwan da ake na zikirori la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah mukhlisina lahu din ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون صفاكينا ta yi addu'o'i ta yi addu'o'i ta yi addu'o'i za ta fuskanto ta fuskanci saitin inda ka'aba take sannan in ta gama ta sakko ta tafi ainihin marwa ta je ta yi waɗannan zikirori duk da ake dai za ta yi tsawafin ta tsaf to shi kenan abin da ta samu kenan na daga umrarta ka kiyaye abin da za ta yi sa'ayi za ta yi sa'ayi abin da ta samu kenan na daga umrarta amma tsawafi fa ta samu ba to wannan tsawafi tsawafin kudun kenan ko to yana nan a wuyanta ana binta bashi ka rike wannan da kyau tawaful kudu ana nan ana binta bashi sa'ad da duk ta tsarkaka in har ya kasance ta tsarkaka a nan kusa sai ta zo sai ta ainihin wato dawo ta abin nan ta je ta abin nan eh, me yake da suna ta je ta yi ainihin tawafinta to wannan tawafi da za ta yi to za ta samu kanta a halin matsala in aikin hajji ne duk a ce an gama aikin ta gama umra ta gama hajjinta sai zan ba ta yi wancan tawaful kuduni ba to sai an fita da ita wajen harami shine ya faru ga saida aisha aka fitar da ita wajen harami ta tafi at-tan'im ta je ta ɗauko wata sabuwar harama ta zo ta ainihin yi wannan tawafi in ko ya zan umra ce ba a riga an je ga ayyukan hajji ba kafin lokacin da za ta bar wannan wuri kasar makaɗin nan sai ya zan hailatta ta ɗauke ta tsarkaka sai kawai sai ta zo sai ta tawaful kudum ɗinta kenan sai ta ainihin kintsa sai ta tafiyarta ina fatan mun fahimci wannan da kyau to a kiyaye wannan hukuncin ya haɗa mai haila ya haɗa mai jinin nifasi ga matar da ta samu kanta a halin sanda za ta ɗauki harama tana da wannan larura saboda hadifin jabiru ɗincan da na faɗi asma'u yar umais matar annabi eh, matar na abubakar ana zuwa laifa inda za a ɗau harama sai wannan larura ta same ta Larura nan tana samun ta sai ainihin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba ta umarnin ta yi kunzugu ta ɗauki harama da sauransu ita kuma aisha abin ya same ta ne ainihin yawmut tarwiyya ana gobe za a tafi hawan arafa don haka sai ta samu kanta a irin wannan matsala to ka kiyaye waɗannan bayanai ɗin insha Allah sannan matsala ta biyu hukuncin karanta alkur'ani. ga mace ainihin mai haila karatun alkur'ani ga mace mai haila ya halatta a takaice kenan saboda hadisin da ya zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai haila ko mai janaba ba sa karatun alkur'ani wannan hadisi ne da'ifi jiddan munkar hadisi ne bai inganta ba ka karanta littafin irwa'ul ghalil a mujalladin farko da littafin tamamul minna da littafin nasbur raya fi takhrij ahadith al-hidayah ta al-hafiz az-zailai Allah ya gafarta musu a takaice ya halatta kina haila ko kina janaba ko kana janaba ya halatta mutum ya tilawa alkur'ani ina hukuncin ɗaukar alkur'anin juz'i ko mai fassara ko izu sittin cikakken shi wannan ma gaskiyar lamari ya halatta saboda babu wani dalili nassi na shari'a wanda ya nuna cewa ba za ta ɗauka ba waccan aya da suke ɗaukowa suna fassarawa la ya masuhu illal mutahharuna wannan hudun ba wanda ke shafar shi ko ba wanda ke taba shi sai al mutahharuna ai ana nufin lawan mahfuz ne ba waɗanda suka isa a fassarar kenan da hausa ba wanda ya isa ya taba sai waɗancan mala'iku masu tsarki inda ana maganar alƙur'ani ne babu ƙarina don ba ana maganar ƙur'ani ne a wurin ba a wurin ana magana ne dangane da lauhi mahfuz don haka sai ya ce almutahharuna amma da mutane ne ake nufi sai a ce almutahharuna la yamassuhu illa mutatahharuna babu waɗanda suka isa su taɓa shi sai almutatahharuna mutane waɗanda suke tsarkaka amma sai ce almutatahharuna ai mala'iku can da ke gadin shi su kadai suka isa su taɓa shi don haka babu hujja a cikin wannan aya game da cewa ba za a ainihin ɗauki alƙur'ani ba don ana da haila ko don ana da janaba babu wani dalili duk ra'ayoyi ne na malamai shi yasa wasu in suka nemi ɗan sassauci sai su ce a ɗauki mai fassara ko a ɗauki juzi'i ko a ɗauki mai tafsiri duk ba babu wani dalili ƙur'ani dai girmama shi kai kasan wajibi ne larura ce ko bukata ce ta kai ka za ka ɗauka ka karanta kana da janaba ko kina da janaba ko kana ko kina da haila sai ainihin ki ɗauka ki karanta sai ki ajiye shi ku karanta sahihul bukhari farko farkon kitabul haidi za ku ji ga tabi'ai daga cikin ainihin tabi'ai na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wannan ya aiki bai shi tana haila ta je ta karɓo mishi alqur'ani a wurin wani alaramma malami daga cikin ainihin malaman tabi'ai wannan din kuma ya bata ta taho da shi shi ta kawo a halin tana haila shi yasa a takaice ku je ku karanta sahihul bukhari tare da sharhin ainihin fathul bari da kuma badruddin al-aini a cikin shi ainihin fassara na bukhari sharhin bukhari mai suna umdatul qari don haka babu laifi jama'a akan wannan bayan wannan ina hukuncin ainihin wato mutum ya saki mace a halin tana haila ko nifasi haramun ne a yi saki a haila jama'a maza ku fahimci wannan da kyau in matarka tana haila haramun ne ka sake ta ko matarka ta haihu tana cikin ainihin wato wannan jinin a'a abin da yake daidai shine batta ta tsarkaka in ta tsarkaka daga wannan hailar da take shi kenan kana da bukatar ka sake ta kafin ka sadu da ita sai ka sake ta in ku ka riga ka sadu da ita to ka bari har sai ciki ya bayyana karara ta samu ciki to za ka iya sakinta da ciki ko kuma sai in ta yi haila daga ta tsarkaku daga wannan aida wato bayan wannan saduwar da kuka ta yi haila ta tsarkaka to shi kenan sai ka ainihin iya sakinta insha Allahu ta'ala babu laifi amma ku sani gaskiyar lamari shine duk mutumin da ya saki matar shi tana jinin haila ana zartan mai da wannan sakin duk sanda ka buɗe baki matarka tana ainihin haila sai ka ce ka sake ta wannan igiyar guda ɗaya ta gudu idan akwai sauran igiyoyi a da guda biyu waɗanda baka taɓa saki ba ko ɗaya za a tursasa ka dole ka dawo da ita ba wai ka dawo da ita dawowa da ita don ka ci gaba da zama da ita ba a dawo da ita ta gama hailar idan ta gama hailar ta tsarkaka ta sake yin wata hailar ta tsarkaka sannan sai ka sake ta saboda ka riga ka ba al'amari a can to yanzu ya za a gyara su wannan hailar da kai saki a cikinta ko wannan tsarkin da kai sake a cikin shi bayan ka sadu da ita duk ka ji gwalgwala al'amura don haka sai ta sake yin wata hailar ta tsarkaka sannan sai ainihin sai ka sake ta sai kai sauri ka sake ta kafin ka sadu da ita ko kuma kafin ta fara wata hailar ta gaba timar musulmi mun gane wannan da kyau ko allah maɗaukakin sarki ya mana taimako a kai to idan muka gane waɗannan abubuwan da kyau sai mu ga to yanzu mutumin da ya zama dama ya taɓa matar shi saki ɗaya ya zo ya sake saki na biyu ana nan sai ya ce ya yi saki na uku kuma sai aka gane cewa ai a haila ne to saki kam ya tabbata kuma a nan tun da ba sauran igiyoyi to ba damar ta dawo gidan shi domin dama ka'ida a cikin addinin musulunci saki na ɗaya da saki na biyu shine sakin da nauyin matakka yake a kanka amma saki ya kai na uku to ta kwashe ina ta ina ta nan take ta bar gidan sai in ka ga dama kai mata arziki kawai ka ce ta zauna ta ci arziki amma saki na ɗaya dole ne ta zauna a gidan sai in wata fitina za ta biyo baya saki na biyu haka amma saki na uku fa ba ta da haƙƙin ka ci da ita ko ka sha da ita ko kai mata hidima sai in tana da ciki sai kai mata wannan hidima saboda cikinta na fatan mun gane wannan to bayan wannan kuma sai hukuncin ɗaura aure ga matar da take haila ko take nifasi to me yiwa abin zai baka mamaki da na hada da nifasi zaka ce to yaya za a iya ɗaura wa mace aure tana cikin jinin haihuwa a yana yiwuwa a cikin fikihun musulunci amma bari aurar matsalar farko ita ce mai sauki budurwa ce wance balagaggiya sai zauren da za a ɗaura mata aure tana haila ya halatta amma dai in an kai ta gidan miji bai halatta miji ya sadu da ita ba tunda tana haila amma ɗaura aure a kanta tana haila ya halatta ko ba zawara ce ɗaura mata aure tana haila ya halatta to matar da ta zama ga ta ita kuma ba zawara ce tana cikin jinin haihuwa za a iya ɗaura mata aure to tambayar ka ya za a yi haka ta faru ƙa'ida a cikin addinin musulunci ita ce duk matar da mijinta ya mutu ya batta da ciki haifewarta ga wannan cikin shine iddata don haka mijinta ya batta da tsohon ciki wata tara sai kwanta ya mutu misali a jiya a yau shi kenan ita kuma sai ta haihu tana haihuwa to ta riga ta gama ainihin iddatta to don haka in ta haihu yau da safe da la'asar ko gobe ya daura mata aure wannan sai dai ku hausawa ku ce eh ai kan bata da imani kamar ta kosa muje a'a wannan kuna magana al'ada ku ce ku hausawa mun ko yanzu ana magana ne zamanin shari'ar musulunci ce yanzu ai riga an kashe maguzancin Allah su don haka ya halatta tana bukata aka ce ma karewa in mijin da zai kwanta ya mutu yanzu a iya ɗaura mata aure a yanzu gari ya waye sai a haɗa da sabon mijin a tsohon mijinta ya halatta ya halatta <laughs> ba wanda ya hana amma ku ne an yanzu ku je jakan magori ku kai kuka a yi muku magani minti biyar shi kenan amma fa matsalar dai tana nan haka take gaskiyarta jama'ar al'amari mun ga jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya taimake mu saboda haka kaji yadda zai iya yiwuwa kenan a daura wa mace aure a halin tana ainihin nifasi ko kuma makamantan haka to bayan wannan insha Allah ta'ala sai kuma mu dawo karashin ainihin ita mas'alar da ke da alaka da wannan ita ce mas'ala game da jinin istihaba mas'ala game da jinin istihaba shi ma jinin istihaba bahaushe ya yi ta'adi wajen kalmar madadin istihaba sai ce istihala to istihala nan koma a larabci kuma sai zama wata ma'anar daban kamar ainihin wato refarin kenan kamar ba da reference in ce ai na yi mishi istihala zuwa kaza kamar na ce ya tafi kaza ya duba kaza amma a tsantsar yadda take shine alistihabatu alistihabatu ma'ana jinin da ya zama na larura ba jinin haila ba ba jinin haihuwa ba ba karamar yarinya ba ce wani ƙato ya fasa ta a'a ya kasance ne yana zuwar mata saboda wata larura da ta samu a cikin wata jijiya daga cikin jijiyoyin da ke cikin mahaifarta to wannan irin jinin ina so zan yi magana a kan shi ta ɓangarori guda biyu bangaren farko game da asbab sabubban shi yana da manya-manyan sabubba guda biyu ka kiyaye wannan ku fahimtar yadda al'amarin ilimi yake yanzu in ba ma iya classifying din abubuwa mu rinka saka su into their various categories gidajensu daban-daban shi ne sai suke cewa man ja'alal babaini baban wa'idan faqad qasa qiyasan fasida wanda ya haɗa kofofi guda biyu yayi mugun ƙiyasi. ina ma'anar wannan yanzu mu ɗauki misalin wata larura larurar hauka hauka da ake gani hauka nau'i uku ne a haukance nau'i uku ne a yadda ake gani amma asalin hauka nau'i biyu ne ko dai hauka wanda yake faruwa ta hanyar murɗewa wata jijiya ko buguwa ko taɓuwar kwakwalwa sai a ce wane ya haukaci to wannan haukan irin shi ne ake maganin shi da izinin Allah a psychiatric da makamantansu a je a ne menene sababin yaya akai waɗannan allurori wanne magunguna kaza da kaza sai a yi mishi magani da izinin Allah sai ya watsake akwai nau'i na biyu shine haukan da aljani ne ya shige shi ko kuma asiri ne ya kama shi ta hanyar wani aljani sai ainihin aljanin ya sa shi ya rinka abubuwa waɗanda suke na rashin hankali da rashin mutunci da makamantansu to waɗannan kowanne yana da sababin shi to amma akwai na uku na kira shi hauka ne kamar yadda ake kiran shi amma asali ba hauka ba ne shine damuwa in ka shiga cikin damuwa ko wani ya gallabe ka ko wani abu ya matsa maka a rayuwa sai kawai kanka sai juye sai ka ji ana ce mashi kwarkwar a hausa ai wane ya zare ai wane kwarkwar ne ya kwankwance ya yi kaza wannan irin shi ne za ku ga in sanyi ya buga sai ku ga ya motsa shi ne sai ka ji bahaushe ya ce to yanzu ba iskar kaka ta buga duk wani mai karon hauka zai tashi kaga bahaushe ma ya san haukan karami ne to duk irin haukan nan da kake gani sai iska ta buga yake tashi to ba hauka bane sanatan ba hauka bane da za ku tsaya ku binciki shi wannan sai kaga yana cikin wata damuwa ko yana cikin wani kunci ko makamantan haka amma hauka tuburan mahaukaci fa mahaukaci ne ba warkewa ba ba wani sanyi ba wani zafi 24 hours yi mahaukaci ne ya kamata ka gane wannan amma sai sanyi ya kada ya tashi to karya ne damuwa ce yake cikinta ku tsaya ku gane me ya dame shi a je a bada shawarwari wurin malaman likitoci ne psychologist ne wane ne wane ne malaman ilmin nafsi ne su bada shawarwari sai ka ga ya watsake kai an gane wani wanda irin wannan gashin hammata ne bai taba askewa ba da aka bincike shi kai yaya yaya duk sai aka gane kawai yana ta surkullan abubuwa aka ce a je a aske kan shi ga kai yayi buzu buzu aka je aka aske kai aka yanke kumba a bishiru sai aka ce a je gashin hammata shi gashin mara a aske su fes ana askewa ya ce sha kwana biyu shi kenan aka ce an ga yana yawan susan nan dama gashin mara yana yawan susa kuma ya zo cikin hadisi sahihi cikin hadisin sahihu muslim annabi ya ce ka a wuce kwana arba'in ba a yanke kumba ba ba a yanke gashin mara ba ko gashin hammata ba a aske shi ba amma yanzu wani tun da ya balaga sai yanzu ya tuna ana aske gashin hammata ko san ana aske gashin hammata haka dan haka sai abubuwan sai ka haɗu da dauɗa da datti da kazanta da abubuwan abubuwa duk sun haɗu sun ci kurkuɗe maka baka wanka baka wanki ga talauci ga gashi tun na balaga da wanne zaka ji dole ne ka samu tabo hankali kai kanka Allah ya kiyaye eh to dan haka jama'a musulmi sai mu kiyaye wannan Allah ya taimaka to in muka dawo kan wannan matsalar da muke magana a kanta jama'a ita ce ne ita ce matsala akan istihaba istihaba tana da sababi guda biyu akwai sababin istihaba wanda yake shedanin aljani ne yake zungurin wata jijiya sai jini ya ci gaba da zuba a jikin farjin mace titir wata sai mata shekara wata shekara biyu wata matsawar rayuwarta ga matar annabi sallallahu alaihi wasallama zainab da ummu habiba matan annabi sallallahu alaihi wasallama da ummu salama su uku aka gane cewa dukkansu sun yi fama da wannan ummu habiba sai da ta shekara bakwai jini na zuba a farjinta to irin wannan jinin shi ake kira jinin istihaba wannan jinin baya hana komai daga cikin abubuwan da aka yi magana a baya za mu zo mu kara bayanai insha Allah ta'ala irin wannan jinin in ya faru ta hanyar wani aljani ne ko asiri sai a yi ƙoƙarin gano haka to ana iya gano haka ne ta hanyar matar da take da namijin dare ko budurwar da take da namijin dare kullum ta kwanta bacci sai ta ga wani namiji ya zo yana saduwa da ita sai ta ga wani namiji ya zo yana saduwa da ita turan da ta samu kanta a halin aure to sai ta ji matsaloli sun taso mata sai kawai sai jini ya balle ci gaba da zubar mata babu kakkautawa babu tsayawa gashi nan ba, sassauci akan haka to irin wannan shine a cikin hadisin sunan abi dauda sahihin hadisi annabi yake cewa ai shedanin aljani ne yake zungurin wata jijiya mun gane wannan da kyau ko to abin da ake bukata a wannan sai a je a gane sababin shi shin sababin nan na asiri ne sai kokarin karya asirin sihirin nan wani iri ne sihirin tafrik ne shin an yi mata asirin nan ne dan koyaushe farjin ta zama da jini mijin ya rabu da ita ko kuwa an yi mata asirin nan ne domin asalatan kawai ta shahara da wannan larurar maza su santa sai su kyauranta kowa ya san tana da jini kaza kaza kaza sai zama sihiru ta ta'tilil zawaji. ko wani dalili daga cikin asirai sai a je a karya shi ka je ka nemi kasusun sarimul battar guda 88 za ka ji bayani ya aka ya aka da makamantansu waɗannan su ne za ka bi sai a karya mata in asiri ne in ya kasance a ba asiri ba ne an gane aljani ne kawai sai ka iya bambancewa akwai sihiru akwai masu sihiru ma'ana wani ne ya je wurin boka aka yi mata kulumboce kulumboce aka sakan mata jini shine asiru A'a wannan ku aljanin ne shi da kanshi ya shige ta ba wani ya tura shi ba ba da izini ba da umarnin wani boka ba a shi ne ya je da kanshi sai a kira wannan masu shi ko wannan ruwa kadai za a samu ruwa wannan da ka sani da bahaushe ke cewa ruwa dai ruwan sha ruwan wanka a karanta fatiha ne kafa bakwai kul huwallahu kafa uku falaki kafa uku nasi kafa uku ayatul kursi kafa uku ayi addu'ar annabi sallallahu alaihi wa sallam allahumma rabban nas اذهب الباس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ya halatta a wannan yana cikin bukhari da muslim bismillahi arkik wallahu yashfik min kulli da'in yu'zik wa min kulli nafsin aw aini hasidin allahu yashfik sai ai mata a ruwa ta sha da safe ta yi wanka ta sha da yamma ta yi wanka haka gobe haka jibi mafi yawanci ko mafi karanci kwana uku ko kuma a ci gaba da mata har sanda wannan larurar ta dauki jama'a an gane wannan da kyau ko wannan ga wadda take fama da asiri kenan ko ga wadda take fama ga aljani in ya kai ga asiri ne ko da ruwan ko da ganyen magarya ɗibo ka kara akan wannan in wannan bai samu ba ko da ainihin wannan mai take da suna kanwa samu kanwa a zuba a ciki a karanta mata ta shate wanka duk asirin zai iya lalacewa da izinin Allah domin Allah madaukakin sarki ce wa mahum bi darrin bihi min ahadin illa bi idhnillah boka ya basu isa su cutar da kowa da bokancin su ba sai da izinin Allah to in Allah ya ba da izini suka cutar Allah na da izinin da zai bayar kuma ayoyin alkur'ani su fata fata da wannan su lalata shi jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah ya taimake mu in kuma al'amarin ya faru a sabanin haka ne a abu ne kadai na ɗabi'a ya same ta duk wani alamomi da aka saba gani na binciken aljani ne ko asiri ne babu waɗannan signs and symptoms kawai sai dai aka ga abin shine sai a je a samu wani likita sai treating nata wani likita kawai sai je ba ta magani a to kafin a samu likitan fa a samu ciyawar kyansuwa ko wadda wasu sakwata ko abin nan ba suke ce mata kwansuwa ko sai a same ta a shanya ta ta bushe in ta bushe sai a daka ta gari sai a ɗebe ta a zuba ta a cikin zuma ta rinka shan cokali biyu da safe kafin ta breakfast kafin ta karin kumallo cokali biyu da ainihin daddare bayan ta ci abinci in Allah ya so wannan jinin zai ɗauke amma duk waɗannan kaji aka ce maka in Allah ya so ba fa lallai bane domin bukata ce aka kai ga Allah Allah ba a mai lallai wannan maganin da kake bi hanyoyi ne na shari'a su kansu bin dokar Allah ne ibada ne ai ta yi mata addu'a ai ta mata karatun qur'ani ai ta mata addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta watsake in ba ta watsake ba ko da mutuwa ta ne ta mutu ne mata addu'a addu'a annabi ya ce addu'a huwa ibada addu'a ita ce ibada hadisi kyakkyawa cikin sunan tirmidhi mun gane wannan da kyau jama'a ya kamata ka gane wannan sannan dadewa ana maganin bata warke ba wannan baya nuna cewa cutar ƙarya ce baya nuna cewa maganin baya ce annabin Allah annabi ayyuba Allah ba mu labarin shi aljani ne ya kama shi sai da ya shekara goma sha bakwai nassin hadisin shi sha takwas nassin hadisin shi haka ya zo a cikin ainihin littafin tafsirin ibnu jarir na tabari an gano wannan shekara goma sha takwas aljani ya kama annabin allah annabi ayyuba ƙuran ya bamu jimillar labarin. wadukar abdana ayyuba if na da rabba'u an ni masaniya shekara mai muslum a abab annabi ayyuba da kan shekara ya Allah ya Allah shekaran aljani ya kama ni yana samun cutarwa yana wahal shaniya a Allah shekara nawa shekara sha takwas sannan Allah ya amsa mu annabi an yi mishi asiri sallallahu alaihi wa sallama sai da ya kwana arba'in yana addu'a sannan Allah ya taimake shi ya karya to kai abin da ke damun ka ne. da an ce wani annabi an yi mai asiri ya kama shi sai ka ce ya haukace kenan duk wanda ya ce wani annabi ya haukace ya zama kafiri bai yiwuwa hauka na ƙasa ce to ba ta samun annabawa amma kamawar asiri a jika ai rashin lafiya ce rashin lafiya ko tana yiwuwa ga annabawa har cikin hadisin ibn mas'udin sahihi da bukhari rawaito annabi ya ce su annabawa ana ninka musu cutar da wasu gama gari ake sa musu ma'ana kai rabin kanka ne ke ciwon annabi ne zo sai kan duka ya ciwo in zafin kan ciwon ya kai kaza na annabin sai ninka to asiri rashin lafiya ne zai kama ka zazzabi ne ciwon kai ne ciwon mara ne amai ne zubowar ciki ne duk waɗannan dan an same su sun faru ga wasu salihai ko wasu bayan Allah ko wasu annabawa wannan baya nuna cewa ƙarya ne to haka dan wani aljani ya kama wani ko makamantan haka a kamar kana tafiya ne ka taka kusa dan kana tafiya ka taka kusa sai a ce ashe ma ƙarya ne kai ba yalla ba ne. kana nan a yallaban ka amma kuma ka taka dusa haka ne ko ba haka ba haka ne to haka dan aljani kawai ya kama mutum shi kenan ɗaya ne daga cikin halittun Allah Allah ya bashi iko a kanka da Allah bai bashi iko ba bai isa ba ko kuma gane wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya taimake mu to ita istihaba din nan a takaice ga yadda bayanai suke akan ta kamar haka istihaba takan kasance ko dai ya zama ku kiyaye waɗannan abubuwa da kyau matar da ta samu kanta a jini ya zarce mata takan samu kanta a halaye guda uku hali na farko shine ta samu kanta a cikin dama ita ta san kalar jininta kun ga tun da azumin yi magana da na ce mana tana da alaka da wannan ta yanzu dama ta san kalar jininta mu ɗauki cewa jininta baƙi ne yake zuwar mata duk sanda ya zo mata na haila tana nan cikin wannan hali sai kawai sai ta ga jini ya zo mata jazir wata da watanni yana ta zubowa to duk sanda wata ya yi sai ta tsaya ta duba a farkon wata ne a ƙarshen wata ne a tsakiyar wata ta ga cewa kalar jinin nan jawur zai koma ya canza Eh sai ta ga ya canza ya koma duhu duhu to daga ran da ta ga ya koma duhu duhun nan to sai ta ce daga yau na fara haila kenan to a nan za ta yi hadami ne da kalar jininta ku kiyaye da kalar jini za ta yi amfani tun da dama ta kiyaye kalar jininta na haila baki ne amma yanzu ga wani jini yana zuwa mata na istihaba jawur to duk sanda wata ya kama ko a farkon shi ko a ƙarshen shi ko a tsakiyar shi sai ta ga juye ya zama baki sai ta ce to yanzu na fita daga istihaba na shiga haila sai ta daina sallah ta daina ainihin azumi lan da ta ga wannan baki ya ɗauke jan nan ya zo ya ci gaba da zuwa sai ta wankan haila sai ta ci gaba da ibadojinta wannan ja da yake zuwa hukuncin shi jini ne na istihaba sai ta je ta binciki sababin shi kamar daga cikin sabubban da muka yi bayani a baya an gane wannan da kyau jama'a Allah ya taimake mu yanzu wannan za ta yi amfani da kalar jininta kenan to kun ga ashe wanda ta san kalar jininta yana zuwar mata ne kamar irin ruwan kwai ruwan gwaiduwa haka take haila to sai ta kamu da larurar jinin istihaba jini ya rinka zuwa mata jazir tana cikin jazir din nan sai ta ga jazir din ya ɗauke mai ruwan gwaido gwaiduwan nan ya zo Shi kenan sai ta ainihin ce yanzu ta shiga haila har zuwa ran da zai ɗauke a'a ba mai ruwan gwaiduwa ba ne sai zama ita asalin jininta ƙasa-ƙasa ne haka dai za ta kamar yadda ka ji na faɗi ina fatan ka fahimci wannan da kyau to in ka gane wannan da kyau sai ka ga hali na biyu kuma shine matar da ita wannan bata kiyaye launin jininta ba inda ka tambaye ta kafin wannan larurar ta same ki wani irin kalan jini kike da shi sai ta ce ta manta to yanzu ke abin da za a gina ki a kai kina iya tuna ko kwana nawa kike yi kafin larurar nan ta same ki sai ta ce eh na tuna duk sanda wata yayi kwana uku na farkon watan nan su ne suke zama min haila sai ka ce mata to duk sanda kwana uku ta zo miki gashi ba kya iya bambance jinin iri ɗaya yake zuwar miki jazar to kawai shi kenan sai ki rinka yin kwana uku inda har tana iya bambancewa ko bata iya tuna kalan nata ba to wanne ne ta ga ya fi yawan zuwa sai ta ɗauka shine istihaba wanne ne zai zo 'yan kwanaki kaɗan ya tafi sai ta ɗauka shine haila a to sai ta zan yanzu shi jinin jazuro ke zuwar mata tutur har abada to duk sanda wata ya kama sai ta kwanakin nan nata tunda ta san su uku ne ta yi hudu ne ta yi biyar ne ta yi bakwai ne ta yi goma ne tunda ta riga ta sani matar da ya zama kuwa ba ta rike kalar jinin hailarta ba ba ta iya tuna yawan kwanakin jinin hailarta kafin wannan laurar ta same ta sannan nau'in jinin bai canzawa launi ɗaya ne to ita kuma in wata ya sai ta zauna kwanaki shida a matsayin haila kwana ashirin da hudu na wata din sai ta ɗauke su a matsayin ainihin su ne kwanakinta na sallah da azumi ko kuma ta ɗauki kwanaki bakwai to irin wannan matar ce muke cewa ba ta wuce kwana bakwai kar ta sake ta wuce kwana bakwai na fata an gane domin ita yanzu an makala ta ne a hukuncin mafi yawancin mata shine mafi yawanci su ba ta wuce kwana shida ko kwana bakwai to ita ma ainihin sai ta tsaya akan kwanaki shida nan ko kuma ainihin kwanaki bakwai din nan insha allah ta'ala dangane da hukuncen hukuncen mace mai istihaba shine ita wannan mata ba lallai ba ne ta wankan haila duk sanda za ta yi sallah domin ita dama ta turko yaushe jini na zuba a jikinta don in ka ce sai ta rinka wankan haila a matsayin dole kullum za ta wankan haila a kalla sau biyar ke to kaga tsananin ya yi yawa sai dai mustahabbi ne in ta samu ta so ta iya yin wankan in ba ta samu ba an so in sai wannan sallar za ta sake wannan sallar ta sake alwala ko da ba ta sake ba alwalan nan ta ta farko ta yi domin wannan jinin da ke zuba baya ainihin karya mata alwala tun da ba jinin haila ba ne wannan jinin hukuncin shi ɗaya da jinin yankewar hannu yanzu kana da alwala sai ka zo kana yankan kumba sai ka yanke hannunka da reza za a ce ka ta kare a ba ta kare ba to haka wannan jinin da ke zuba za a gan shi jini ne kamar an yanka zakara ko kaza ko makamantan haka Allah maɗaukakin sarki ya taimaka to sa'an nan kuma ya ainihin wato halatta mijinta ya sadu da ita tana wannan jinin ya halatta mijinta ya sadu da ita tun da dai ba jini ne na haila ba sai dai kuma in ya ga yana kyama to kuma wannan wani abu ne na daban amma a shar'ance tana wannan jini na istihaba ya halatta ainihin mijinta ya sadu da ita babu laifi ainihin akan haka kuma duk abubuwan da aka san mace mai tsarki tana yi wannan da haduwar malamai za ta za ta yi sallah za ta yi azumi za ta yi itikafi za ta ɗauki duk abubuwan na ibada da ainihin aka san ana yi wannan babu shakka a tsakanin malamai ko sabani babu akai jama'ar musulmi waɗannan su ne takaitattun bayanai don bangare da abin da yake da alaka da ainihin haila ko kuma ainihin makamantansu jama'a musulmi mun gane wannan da kyau allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to bayan wannan insha allah ta'ala sai takaitaccen bayani da muka ce za mu saboda ga lokaci ya karato mana game da abin da yake da alaka da taimama insha allah tambayar tana da alaka da wannan ne eh to mace tana haila za ta iya shigo masallaci nassin hadisi dai bai inganta ba da yake cewa ni ba zan halatta masallaci ga mai haila ko mai janaba ba wannan hadisi babu shakka hadisi ne mun kare bai tabbata ba ku karanta ainihin azzailai a cikin littafin shi nasbur raya da irwawul gale da littafin ainihin hajjatun nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kai ko da nan kurkusa littafin subul salam ko bulugul mara in kuka duba za ku ga wannan idan bukata ta kai mace na cewa za ta shiga masallaci tana da haila ta ɗauko wani abu sai ta shiga sai ta ɗauko wannan abu sai ta fita wannan babu wani shakka akan haka saboda nassin hadisin da ya zo cikin bukhari aisha sai annabi ya ce ɗauko min ka za a masallaci sai ta ce ai ina haila sai ce ke da allah ki tafi haila makale miki za ta yi a hannu ki je ki ɗauko mana abubuwa kaza kaza kaza kaza wannan babu laifi to amma zama in ya kama ta a masallaci fa to zaman nan sai fa an tsaya an duba akwai larurar ta zauna ne ya zama mata larura ne wani hali ne aka shiga nan larurar dole za ta shiga masallaci ba don sallah ba ku kiyaye wannan fa to wannan za ta ainihin iya shiga masallacin za ta zauna wasu malamai suka ce za ta iya yin taimama akan haka wasu kuma suka ce ai ba lallai bane saboda filin idi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce har mata masu haila su je filin idi amma in suka je in za a yi sallah sai su janye jikinsu su fita daga masallaci in haka ida ainihin wato sallafa sai su dawo su zauna tare da yan uwansu mata su ji wa'azi da za a yi su yi addu'a tare da addu'ar musulmi sai aka ce haka nan ma in larurar masallaci ta kama ta ta zauna za ta iya zama insha Allah ta'ala a takaice za mu ainihin takaita dangane da siffanta taimama insha Allah ta'ala da shafa akan hufi sai mu kwatanta yadda video zai dauka to in Allah madaukakin sarki ya kai mu kuma lokaci na gaba da izinin Allah to a wannan lokacin ne kuma in Allah madaukakin sarki ya so za a zo a yi cikakken bayani dangane da ainihin abin da yake da alaka da taimama da abin da yake da alaka da ainihin siffa alwalata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya taimake mu ita dai taimama ibada ce wadda Allah maɗaukakin sarki ya ainihin shar'anta wa mutane wannan ibada da Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta wa mutane ya shar'anta musu ne don ta zama sauƙi game da mutumin da ya samu kanshi a halin kunci wannan sauƙi sauƙi ne wanda ba a so ya ainihin zan yafi asalin ibadar da aka shar'anta wahala ina fatan mun gane wannan da kyau asalin ibadar da aka shar'anta wankan janaba ko wankan haila ko alwala sai ka shiga halin da ba za ka iya yin su ba to ba a son taimama a irin wannan halin ta zan ta fi wahala don haka suna yadda ta zo da taimama ana shafar fuska ne da tafukan hannaye tafukan hannaye nan da ake shafa zuwa wuyan hannu ake shafa ba zuwa ainihin zira'i ba ba zuwa zira'i ake shafa ba hadisin da ya zo yana cewa zuwa zira'i bai ainihin inganta daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba ina fata an gane wannan to da wannan ne za ku gane cewa an tafka kuskure da aka je aka kuntata wa mutane aka aza musu nasoshin ibadojin da basu zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi sahihi cikin sunan eh, ibn eh, sahih na ibn khuzaimah annabi yace at-tayammumu darbatun wahida lil wal kaffaini nassin hadisi taimama bugu daya annabi ya ce a shafi fuska a kuma shafe tafukan hannaye taimaman nan zaka iya yota a gidanka ka zo masallaci saboda hadisin abu dauda sahihin hadisi da annabi ya fito masallaci zai tafi sallah da asuba yana da janaba bai samu dama alwala ba kawai sai bugi wani bango kawai sai ya wuce ya taho babu laifi bangon nan ko da asalin shi an gina shi ne da ruwan kwatani irin namu na gargajiya da ake kwaba kasa da kwatani tunda dai a yanzu babu kwatamin ya riga ya bushe babu laifi akan haka ya kamata jama'a su gane wannan wannan duk sauki ne wanda ainihin shari'ar musulunci ta kawo to wannan saukin a takaice ga yadda ainihin ake buga taimama taimaman nan aka zo ga ƙasa dai a gabanka za ka iya yi da ƙasa za ka iya yi da ƙasa za ka iya yi da dutse za ka iya yi da marmara amma malamai suka ce dai ban da siminti da makamantan abubuwan da wuta ta taba saboda haka ga hannayenka haka sai ka haɗa su sai ka ainihin bugi ƙasa cewa da aka yi ka bugi ƙasa ba wai bugu mare ta kamar taimaka laifi ba a'a to bara faɗi da hausa mai kyau ka dafa ƙasa ka ɗan dafa haka in ka dafa ai kaga hannunka ya mutsutsuka da ƙasa to sai ka hure haka haka ya zo a cikin sunna sai ka hure saɓani yadda wasu suka ce wai kakkaɓewa za a yi nassin hadithin ammaru dan yasir da ya zo cikin sahihul bukhari da muslim hurewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ka shashafa fuskarka inda duk ka san kana wankewa a lola sai ka shashafa ka shashafa ka shashafa shikenan bayan wannan fa wannan kasar da ita din ce zaka bi ka ciccuda tsakanin yatsunka haka ɗaya bayan ɗaya haka sannan ka dawo kuma ka ciccuda na hagu haka shikenan ka gama taimama ba don haka in ka fito daga gidanka da safe zuwa aini da asuba ba ka tuwo masallaci ka yi taimama ma wani bai san kai ba amma ba a shafan nan hadisin da ya ce za a kai hannun bai inganta ba hadisin da ya ce za a yi double double clicking bai tabbata ba so ɗaya ake yi ku karanta ko da blogul maram hadisan ba su tabbata ba waɗannan da aka ce ana iyana waɗannan a takaice su ne bayanai dangane da huffi ana shafa akan huffi me huffi shine ainihin yana da siffa ta takalmin ruwa yana da ƙwauri sannan daga nan ƙasa kuma yana da sol kamar na canvas shine huffi a takaice to safa tana ɗaukar wannan hukuncin hadisai sahihai cikin sunan tirmidhi haka nan in fiqh kake takama da shi yana nan a cikin jawahirul iklil lawwali da sani to a cikin lawwali din ana iya shafa a kai shafan nan ana shafar sama ne kawai in ka dangano kayan alwalarka dama ka sanya ainihin safa ko ka sanya kayan alwala ka sanya safa ko ka sanya hufi in ka zo kawai sai kai haka jama'a mun gane wannan da kyau ko an fahimci wannan da kyau sama din nan nan ne ba ka shafa an gane wannan da kyau sama nan ne ba shafa ba a shafar ƙasa sai na ali ya ce lauka na dinu bin ra'ayi da da ra'ayi ake addini da da a gani na ake addini ya ce lakana asfalal khuffi aula bil masihi a alahu da kasan hufi ya fi dacewa a shafa ba sama ba Allah ya taimake mu insha Allah wannan shine takaitaccen bayani dangane da abin da yake da alaka da ainihin ita abin nan taimama insha Allah to wannan matsalar gaskiya tana da matukar muhimmanci matsalar shafa akan hufi ko akan safa gashi mun shiga cikin ainihin kaset mun shiga cikin kasar na biyu na audio mun shiga cikin kasar na biyu na audio ka kiyaye wannan da kyau amma kasar ɗin na video shi kenan da ka ji shi kwaya ɗaya rak kadai ka ji an yi bayanai dangane da haila an yi bayanai dangane da taimama jinin haihuwa jinin nifasi eh, jinin istihaba ka ji kuma an yi bayanai dangane da taimama to taimaman nan kamar yadda na ce an sharɗanta wasu sharuɗa ba su a littafin Allah sun yi tsauri har sun waye gari sun fi taimama sun fi alwala wahala sai a ce in kana taimama an ka buga din nan haka to kai a hankali fa kai a hankali za ka juya hannunka fa haka kane haba jama'a me ya zafi annabi sallallahu alaihi wasallama ba shi da tsanani gare mu annabi sallallahu alaihi wasallama mai sauƙaƙawa ne gare mu mai tausasawa ne gare mu al'amarin addini bai zo don ya zan kunci gare mu ba to ashe an kuka gane haka ya jama'ar musulmi dan menene za a ce taimama ta fi alwala wahala bai kamata ba ko kaɗan ina fata an gane wannan da kyau jama'a to a ƙarƙashin wannan duk sa'an da mutum ya samu kanshi a halin ga ruwa amma ruwan ya yi matuƙar sanyi jama'a su kiyaye wannan yadda in ka je kai wanka rashin lafiya za ta kama ka ko in ka je kai wanka wata gabar ka za ta gutsure mai yiwa kai za ka yi mamakin wannan kasashe irin su rasha da sauransu in gari ya waye wani lokaci in mutum ya ɗauki ruwan sanyi zai alwala sai ga yatsan shi ya gutsure kuma zai gutsure ma baka da filin a jikinka sai ga kamar wata alewa ce ta bangale to yanzu a ce ka samu kanka a irin wannan halin sanyi ko kuma mara lafiya ne kai kana ga in ka ainihin yi alwala da ruwan sanyi rashin lafiya za ta ƙaru ko kuma ana fatan nan da la'asar ka watsake abin zai ƙara gaba jinkiri zai zo ya halatta kai taimama menene dalilin mu akan haka shine hadisin ainihin amr ibn al-as sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin ya zo cikin sunan abi dauda, ya zo cikin sahihul bukhari mu'allaqan ba tare da ya ambaci isnadi ba wannan sahabi ya ce mun yi tafiya jihadi larura ta kama ni laruran nan da ta kama ni ita ce ta janaba na tambayi jama'an musulmi malamai ya kuke gani ga janaba ta kama ni idan na ce zan yi wanka da ruwan sanyi zan mutu ko kuna ga akwai sassauci gare ni in yi taimama in yi sallah sallah ta ta yi sai suka ce a to da yake malami ne ƙwararren malami sai ya ɗau doka a hannun shi sai ba kan shi fatawa ya ga in na bi fatawa waɗannan zan mutu don haka kawai sai na karanta wala Allah sarki ya ce wala taqtulu anfusakum kar ku kashe kawunanku inna Allah kana bikum rahima Allah mai jin tausayin ku ne yace kawai sai ne taimama ne sallata ana isowa madina sai aka kawo ƙara wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ai amr ai lallai kam ya je ya yi ainihin taimama ga ruwa ga kaza ga kaza manzon Allah ya ce a tsaya ina shi wanda aka kawo ƙara haka ake domin na ali ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce kar ka sake kai hukunci akan mutum ɗaya sai ka ji daga ɗayan tana da ya tana gidan miji sai ta zo ta ce miji ba buɗe baki ba kaza sai ɗan karan duka sai kaza sai dukkanin su ta gama surutun ta ce to Allah ya kiyaye zauna kai wani je kaka kira shi in ya zo sai ka ce to ke ki maimaita abin da kika faɗi da su a dama dai wallahi abin nan ne ki faɗa yadda abu ya faru haka haka ake disan sanda ka haɗa masu husuma biyu sai ka gane gaskiya amma doki ɗaya a fage yana da gudu wajen su kuwa amma a gwada shi da ɗan uwan shi mana sai a gane dan filin gida daga cikin su ko to haka al'amari yake ya jama'ar musulmi a nan yanzu da amurgulul al'as an shigar da shi kara da aka zo kotun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu zalunci dan haka sai aka ce ina amurgulul al'as ka zo kaji kaji abin da ya faru me ya faru kai haka sai ce ya manzon Allah gaskiya ne abin da suka faɗi amma na ga cewa in ne wanka da ruwan sanyi zan mutu shi yasa ni kuma na karanta Qur'ani Allah ya ce wala